yanke magana. الله da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirmu na rana daga karfe da zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas tara 00983 506 86 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. bismillahir rahmanir rahim a sauraro barkam da saduwa da ku daga nan sashen hausa na murar jamhuriyar musulunci ta iran Mushawa adam ne tare da ku a cikin wannan fitowar wacce ita ce zango na farko a wannan rana da fatan an tashi lafiya to abubuwan zamu gabatar muku da dalla a cikin shirin namu sun kunshi labarin duniya da dumi-dumin sosai kuma sharhin bayan labaru muna ɗauke da shiri na musamman dangane da wato ranakun almuharram sai kuma shirin nan na hajjul balaga za a je mu da fatuwar musulunci sannan kuma filin faɗakarwa da fatan za ku kasance tare da mu. Labarin duniya da farko ga kanunsu. titunan birnin tehran sun cika makil da masu jana'izar shahidan ta'addancin haramtacciyar ƙasar isra'ila an buɗe juyayen ashura a faɗin iran Sojin isra'ila sun ce da gangan suke kashe falasina a wurin karɓar taimakon abinci To yanzu sai a gyara zama domin aji cikakkun labaran. titunan birnin tehran sun cika makil da masu jana'izar shahidan ta'addancin haramtacciyar kasar isra'ila kamfanin dillancin labaran meher ya nakalto cewa tun da jijjifin safiyar yau asabar ne din tashoshin jiragen kasa da na safa-safa suka cika makil da masu son halartar babban filin juyi na wato tehran da can ne zai zama masomin rakiyar shahidan zuwa makwancinsu na ƙarshe ana iya ganin dubban dubatar mutane da suka fito daga kowane ɓangare na al'ummar iran domin halartar jana'izar yara mata masana kwamandojin soja wanda ya fara da misalin karfe 8 da safiyar yau adadin shahidan da ake jana'izar tasu dai a yau sun kai 60 za kuma a rufe su ne a makabartar bahesh zahara wacce take kunshe da shahidan juyin juhalin musulunci a shirinmu na rana za a ji cikakken bayani akan yadda jana'izar ta gudana ministan harkokin wajen jamhuriyar musulunci ta iran ya ce idan aka kai iran bango za ta fito da hakikanin karfin da take da shi ministan harkokin wajen na jamhuriyar musulunci ta iran abbas arakci ya yi kira ga shugaban ƙasa amurka donald trump da ya daina yin maganganu da ba su dace ba a kan jagoran junju halin musulunci sai da aliyu khamenei abbas arakci ya kara da cewa ko kaɗan tehran ba za ta bari wani mahaluki ya ayyana mata makoma ba idan kuwa har aka kai ta bango to za ta bayyana hakikanin karfin da take da shi a jiya juma'a ne dai shugaban kasar ta amurka ya maganganu na rashin ladabi akan jagoran junju hal musulunci sannan kuma ya kada cewa zai sake kawa iran hari idan har ta sake tace sinadarin uranium jamhuriyar musulunci ta iran dai ta sha jaddada cewa ba za ta ja da baya ba akan wato haƙƙinta na tace sinadarin uranium da cin moriyar fasahar nukiliya ta hanyar zaman lafiya arakci ya kuma ce idan har shugaban ƙasar ta amurka da gaske ke akan batun tattaunawa da kaiwa ga cimma wata yarjejeniya to ya daina yin magana da harshe na rashin ladabin kan jagoran juyin juya halin musulunci an buɗe juyayen ashura a faɗin iran a ranar farko ta watan muharram an buɗe juyayen ashura ta hanyar yin farko wato taron ƙananan yara a matsayin nuna jari wato nuna juyayin da kuma alhini akan jaririn imam hussein salam ali asgar da abokan gaba suka kashe a Karbala. Iyaye mata ɗauke da ƙananan yara da suke da watanni shida daga haihuwa sun cika wurare mabambanta na irin suna masu miƙa juyayinsu ga shahidan wato ga shahidai. shugaban shahidai imam Hussaini alaihi da kuma sahibul asali wa zaman imam mahdi ajalallahu ta'ala farjahu sharif bugu da ƙari iyaye matan sun gargaɗi haramtacciyar ƙasar isra'ila da amurka akan faɗa da iran suna masu cewa dukkanin 'ya'yansu za su girma su kasance sojojin imamul hujja alaihi salam da za su yaƙi zalunci baya ga iran da akwai kusan ƙasashe 45 da ake juyayen ashura ɗin a duniya taro mafi girma na juyayen ashura shine wanda ake a hubbaran imam rida alaihi salam da ke birnin mashad adadin wuraren da juyayin ashura ɗin na ƙananan yara ya kasance a jiya ya kai 700 a cikin birane da ƙauyuka to kuna jin waɗannan labarun ne kai tsaye daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran sojojin haramtaccen ƙasar isra'ila sun ce da gangan suke kashe falasinawa a wurin karɓar taimakon abinci wasu daga cikin jami'an sojan na haramtaccen ƙasar isra'ila sun yi furuci da cewa an ba su umarni ne da su rika buɗe wuta a kan fararen hula falasina da suke zuwa cibiyar karɓar kayan agajin suna jaddada cewa waɗanda suka kashe ɗin ba su yin wata barazana ko kaɗan a gare su jaridar ha'aras ta 'yan sahiyoniya ta buga rahoton da ya kunshi furucin sojojin nasu da suka tabbatar da cewa an ba su umarni ne da su rika harbin duk wanda suka gani a kusa da cibiyoyin raba kayan abincin jaridar ta kuma ce sojojin sun yi amfani da kowaɗanne irin bindigogi da suka hada da manya wajen harbin fararen hula falasɗinawa yawan falasɗinawan da suka yi shahada a cibiyoyin raba kayan abinci sun kai tamanin yayin da wani adadi mai yawa suka jikata tun farkon buɗe cibiyoyin agaji ne dai ƙungiyar hamas ta bayyana su da cewa sun zama wurin farautar falasinawa majalisar ɗinkin duniya ta ƙi shiga cikin wannan shiri na raba kayan abinci wanda amurka da haramtacciyar ƙasar isra'ila ne suka shirya shi da take cewa manufarsa ita ce kora falasinawa daga gaza da kuma wata nufa ɓoyayya ta soja ƙananan yara falasɗinawa biyu masu shan nono sun yi shahada saboda yunwa tashar talbijin ɗin aljazira ta ba da rahoton da yake cewa rashin abinci mai gina jiki da karewar madarar jarirai a yankin gaza ya sa jariran biyu sun yi shahada majar asibitin nasar a birnin khan yunus da ke kudancin gaza ta ambaci cewa jariran biyu sun rasa ransu ne saboda rashin abinci mai gina jiki da kuma madarar jarirai ƙarshen labarin duniya kenan ma sauraro To ma saurare ban da aka majin labarai sai shirye-shiryenmu da suka hada da sharhin bayan labaru shiri na musamman na almuharram da kuma na hajjar balaga fato musulunci da kuma filin faɗakarwa da haka muke ban kwana da ku. Ma sauraro sai a ga zama domin aji sharhin bayan labarunmu wanda zai tsokaci akan hudubar juma'a da aka yi a nan Tehran wato kwanaki kaɗan bayan kawo ƙarshen har-haren ta'addancin haramtaccen ƙasar Isra'ila akan Iran. ni ne Mustapha Adam da zan kasance tare da ku. Wanda ya jagoranci sallar Juma'a a Tehran ya taɓo batutuwa da dama da suke da alaƙa da yakin ta'addanci da haramtacciyar ƙasar Isra'il da kuma Amurka suka kawo wa Iran da aka ɗauki kwanaki goma sha biyu ana yi. Hujjatar Islam wal Muslimin Abu Turabi ya fara huɗubar tasa ne da miƙa saƙon alhini da ta'aziyya na shigowar watan Muharram da yake wata ne na juyayin ashura hakanan kuma ya yi magana a kan wato shahidan jamhuriyar musulunci ta iran masu daraja da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta yi wa kisan gilla da na ta'addanci a tsawon kwanaki sha biyu na yaƙi limamin na tehran ya ce abubuwan da suka faru a cikin kwanaki sha biyu na yaƙi sun buɗe wani sabon shafi na siyasa a cikin wannan yanki na yammacin Asiya da mafagen siyasar ƙasa da ƙasa. Har ilawa limamin na Tehran ya jinjina wa jagoran juyin juya halin musulunci na Iran, Ayatollah Uzma da Ali Khamenei saboda yadda Iran a ƙarƙashin jagorancinsa ta zama cibiyar gwagwarmayar musulunci a cikin wannan yanki. Limamin Juma'a na Tehran ya kuma ƙara cewa haramtacciyar ƙasar Isra'ila ta kawo wa Iran hari ne a daidai jajiberin ranar idul gadir bisa cikakken taimakon bayanai na sirri da leƙen asiri daga amurka limamin ya kuma ƙara da cewa masu bin diddigin abubuwan da suke faruwa sun bayyana cewa makiya sun ɗauki shekaru kusan ashirin suna shirya wannan yaƙin, wanda firaministan haramtacciyar ƙasar ta yahudawa benjamin netanyahu yana cikin waɗanda suka yi furuci da hakan Hujjatul Islam wal Muslimin Abu Turabi ya kuma ce haramtaccen ƙasar Isra'ila ta kawo wannan harin ne dai alhali ana kan tattaunawa da Amurka. Da hakan yake nuni da wata maƙarƙashiya da kisisi na da makirci tsakanin ɓangarorin biyu. Hujjatul Islam wal Muslimin Abu Turabi ya kuma ƙara da cewa ƙungiyoyin leƙen asiri na Mossad da na yammacin duniya sun yi kuskure da suka tsammaci cewa Iran tana cikin rauni saboda ƙaƙaba mata takunkumi na lokaci mai tsawo don haka kawo mata hari a wannan lokacin zai durƙusar da ita. Har ila yau limamin ya ce waɗanda suka kawo harin da masu goya musu baya suna tsammanin cewa idan sun kawo hare-hare masu tsanani a kan cibiyoyi masu muhimmanci na ƙasa za su iya nesanta al'umma daga hukuma har ila yau sun tsammaci cewa yakin al'adu da suka daɗe suna yi zai yi tasiri a cikin tsarin zamantakewa da durƙushewar ƙasar. Limamin na Tehran ya ce, abin da 'yan sahiyoniya suka tsammata shine da suka yi wa manyan kwamandojin soja da na dakarun kare juyin juhalin musulunci kisan gilla to tsarin da yake tafiyar da soja zai durƙushe wannan shine abin da suka tsammata a cikin mafarkinsu na tsaye hujjatul islam wal muslimin ya ƙara cewa iran ƙasa ce wacce take maganin duk wasu masu wuce gona da iri da 'yan koransu na waje wani sashe na hudubar wato limamin juma'a na tehran ta kunshi yin ishara da makiya suka zaci cewa za su iya rusa ilimin fasahan nukiliya da iran take da shi da kuma haifar da rashin tsaro a cikin ƙasa da lalata muhimman cibiyoyin ƙasar. Sai da limamin ya ce al'ummar Iran ta fuskanci yaƙe-yaƙe da suka fi wannan tsanani a baya a duniya wanda duniya ta yi mata taron dangi kamar wannan. Dangane da yadda yaƙin ya ƙare limamin da Tehran ya ce nasarar da al'umma Iran ta samu nasara ce daga Allah maɗaukakin sarki wanda shine yake kawo taimako da bayar da nasara. To ƙarshen sharhin bayan labarun duniyar kenan. Yan shura Musulunci. A'uzubillahi mina shaitanir rehim Inshallah rahmanir rahim Salatu wa salama Wani ashirin filimi سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين جماعة وصرارو السلام عليكم barkamu da saduwa da ku a ci gaban shirin ashura garkuwar musulunci a wannan rana za mu yi magana ne kan kwaɗaitar da al'umma raya al'amarin imam husaini alaihi salam ko shakka babu iyalan gidan manzon allah tsaya da amincin allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa sun yi iyaka ƙoƙarinsu wajen ci gaba da wayar da kan al'umma al'amarin imam Hussaini alaihi salam tare da tabbatar da lamarin da rayar da shi cikin zukatansu musamman ma mabiya tafarkinsu domin tarun darussan da ke ciki da abubuwan lura da za su kai mutum zuwa ga matsayi maɗaukaki a duniya da lahira har ila yau iyalan gidan manzon Allah sun kwaɗaitar da al'umman musulmi musamman ma mabiyansu raya al'amarin imam Hussaini alaihi salam domin kasancewar hakan abin so ne a wajen Allah kuma abin so ne a wajen manzo da su kansu domin iyalan gidan manzo ba su aikata wani abu ko su so shi har sai ya kasance akwai yardan Allah a kai kamar haka ne imam Hussein alaihi salam yake bayyana wa Abdullahi ɗan Abbas dalilinsa na fita zuwa Iraki duk da ya san zai yi shahada a can da cewa atani jaddi fil manam wa qala ya Hussein akhruj ila al-iraq fa inna allaha sha ayyaraka qatila kakana manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya zo mini cikin bacci ya ce ya Husaini ka fita zuwa Iraki domin Allah ya so ya ganka kayi shahada domin ɗaukaka addininsa kuma Imam Husaini alaihi salam ya amsa umarnin Allah a lokacin da ya tunkari ƙasar Iraki da cewa ridallahu ridana ahlul bait yardan Allah shine yardan mu mu iyalin gidan manzo an karɓo hadisi daga imam ja'afar sadiq alaihi salam cewa ya fadil kuna zama kuna tattauna al'amarinmu sai ya amsa masa da cewa haka ne ya su gabana sai imam ya ce masa lalle ina ƙaunar irin wannan zama ya fadil ku dinga raya al'amarinmu kuma allah ya yi rahama ga wanda ya raya al'amarinmu imam ya sake cewa ya fadil duk wanda ya ambace mu ko aka ambace mu a wajensa hawaye ya fito daga idonsa ko da daidai da fiffiken ƙuda ne Allah ya gafarta masa zunubansa faɗin cewa suna zama suna tattauna al'amarin iyalin gidan manzo yana nufin cewa ne mabiya ahalil baiti, alaihi musalam sun kasance suna taruwa suna tunatar da kawunansu al'amarin iyalin gidan manzo tare da ambaton irin masifa da bala'i da suka auku akan iyalin gidan manzon wanda babu masifa da bala'i da suka shafi ahalil baiti irin al'amarin imam husaini alaihi salam don haka imam sadiq alaihi salam ya bayyana musu irin ladan da ke tattare da yin kuka domin iyalin gidan manzo kuma ya bayyana ƙaunansa na ganin irin wannan zama ana ci gaba da raya shi tare da umurtansu da ci gaba da raya al'amarin iyalin gidan manzon wanda ya haɗa da yin kuka domin su har ila yau iyalin gidan manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa sun kasance suna tara matansu da 'ya'yayensu da 'yan uwansu domin sauraron ambaton masifar da ya auku akan imam husaini alaihi salam ba don komai ba sai domin rai al'amarinsu da wayar da kan al'umma irin masifa da bala'i da iyalan gidan manzo suka fuskanta a lokacin rayuwarsu ta duniya kamar haka ne manzon Allah tsada amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa yake cewa inna ahlu baitin ihtarallahu lana al-akhira ala dunya wa inna ahla baiti sayalquna ba'di bala'an wa tashridan wa tadrida lalle mu ne ahlul bait da Allah ya zaba mana rayuwar lahira akan ta duniya kuma haƙiƙa iyalin gidana za su fuskanci bala'i kora da ƙauracewa daga al'umma na a bayana sunan ibn maja ya rawaito wannan hadisi a cikin kitabul fitan anan akwai bukata ga duk wani ma'abocin hankali yayi tunani tare da komawa cikin taitayinsa ya yi bincike domin gano ko menene dalili da zai sa sakayyar da al'ummar musulmi za su yi manzon Allah ya tsira da amincin Allah da mutanen gidansa akan iyalan gidansa tsarkaka ta kasance kisa musgunawa da ƙauracewa kuma don menene duniya za ta kasance a matsayin kurkuku a gare su a bayan manzon Allah ashe al'umma ba ta haɗa gangami ba ta tunkari gidan Fatimatu Zahra da Ali ɗan Abi Talib alaihi salam domin ta kona kwana kaɗan da barin manzon Allah duniya ashe fatimatu zahara ba ta lashe tukabin kai karan al'umma wajen mahaifinta ba har ta kasance ba ta ƙaunar haɗa ido da su domin tsananin bala'i da masifa da ta gani daga gare su ashe ba a kashe imam hassan ta hanyar shayar da shi guba ba ashe ba a datsa kan imam husaini alaihi salam ba ana dukan haƙwaransa da bulala a bayan manzon allah a fadin halifan musulmi ashe ba a kwashe tsawon shekaru ana la'antar iyalan gidan manzon allah ba akan mumbarin masallatan juma'a da na idi ko menene zafi da tsanani har iyalan gidan manzon Allah suka fuskanci irin wannan bala'i da bala'i da masifa? don haka haƙƙi ne na iyalin gidan manzon Allah su wayar da kan al'umma irin su da aka yi tare da tunasar da ita domin tunatarwa tana amfanar mumini ne kawai. hadisai masu tarin yawa suna bayyana mana irin yadda iyalan gidan manzon Allah suke taruwa suna tunasar da kawunansu irin zaluntansu da al'umma ta yi suna kuka tare da nuna bakin cikinsu ashe ba manzon Allah bane ya fara fitowa cikin sahabbansa yana kuka akan haka kamar yadda ɗara barani ya rawaito hadisin ummul na Aisha kuma hakim ya rawaito hadisai masu tarin yawa da suka cika sharuɗan inganci a wajen Buhari da Muslimu akan haka wanda manzon Allah yake kuka? Sheikh Suduk a cikin littafinsa na Amali ya roto hadisin Abu Ammara da ke cewa Imam Sadiq alaihi salam ya ce min ya aba Ammara ka rera mini ambaton irin zaluncin da aka yi wa Imam Husaini alaihi salam. Abu Ammara ya ce sai na rera masa don haka ya kuka na sake rera masa ya kuka. Abu Ammara ya ce ban gushe ba ina rera masa yana kuka har ya kasance ana jin kukansa daga waje. a hadisin abdullahi dan galib kuwa cewa ya yi yayin da nake rera ambaton imam husain alaihi salam imam sadiq alaihi salam yana kuka iyalan gidansa mata da maza na kuka wata daga cikin masu kukan tana kururuwa daga bayan shamaki tana kokawa da cewa ya husaini ya husaini abu harun alkafab na cewa na kasance ina rera ambaton imam husaini alaihi salam wanda idan na tsaya imam sadiq na cewa ci gaba yana kuka mata na kuka da kururuwa haƙiƙa taruwa domin raya al'amarin imam Hussein alaihi salam yana ɗauke da darussa da faɗakarwa masu tarin yawa wanda a kansu ne iyalan gidan manzon Allah suka ƙarfafa raya ambatansu kaɗan daga cikinsu sun haɗa da cewa bayanin irin zaluntansu da aka yi a lokacin da aka taru domin raya ambaton iyalan gidan manzon Allah ya tsaya da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa ana bayyana irin zaluntansu da makiya da waɗanda suka kwace musu haƙƙinsu suka yi ne wanda hakan yake daɗa ƙarfafa alaƙar mutum da su tare da sanya shi ya ƙaurace wa maƙiyansu kuma hakan yakan sanya mutum ya daɗa matsa wajen ci gaba da ƙoƙarin bin tafarkinsu kuma kukan da mutum yake yi wata hanya ce ta bayyana rashin amincewarsa da siyasar maƙiya iyalan gidan manzo na zalunci da rashin adalci wanda idan muka lura za mu fahimci yadda hukumomin zalunci na da da na yanzu da waɗanda suke adawa da iyalin gidan manzon Allah suke ɗaukar duk wani mataki na ganin sun hana taruwa domin raya ambaton Imam Husaini alaihi salam domin Imam Husaini alaihi salam alama ne na fafatukan yanci da wanzar da adalci a kowane wuri da zamani. Abu na biyu wayar da kan al'umman musulmi bayyana rayuwar iyalan gidan manzon Allah tsayar amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa da irin kyawan ɗabi'unsu da matsayinsu a wajen da ake raye ambatonsu a lokacin da aka taru domin raye ambatonsu ana wayar da kan mutane ne irin girman matsayinsu a cikin al'umma da kuma mukamin da Allah ya ɗora su a kai na shirarwa zuwa ga hanya madaidaiciya wanda akan wannan mukamin nasu ne suka fuskanci tsanani da bala'i a wajen maƙiyansu abu na uku bayanin haƙiƙanin aƙidar musulunci a lokacin da aka taru domin raya ambaton iyalin gidan manzon Allah tsayar da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa ana taɓo irin yadda iyalan gidan manzon Allah suke warware matsalolin da suka danganci aƙidar musulunci misalin irin raddin da Imam Zainul Abidin alaihi salam yayi wa Yazidu kan matsalar qada'u wal qadar ganin cewa lokaci yayi za mu sa aya anan sai a sati na gaba za mu ɗora daga yadda muka tsaya da ƙarshe nake cewa wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sharhin nahajul balaga bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurari assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na sharhin nahjul balaga wanda ke kawo muku darsa daga cikin wannan littafi da ya kunshi kalamai da hudubobi na imam amirul muminin ali bin abi talib alaihi salam wanda jagoran harkar musulunci a najeriya sheikh ibrahim alsazaki ke fitar mana da darussa da ke cikin waɗannan kalamai masu daraja da za su amfanar da mu baki ɗaya sai a kasance tare da mu a cikin shirin. Oh a cikin shirin da ya gabata sheikh ibrahim azizaki ya fara bayani ne dangane da kalaman al mu'minin ali bin abi talib alaihi salam da ke bayani akan taklifi wato abubuwa da allah maɗaukakin sarki ya yi umarni da aikata da kuma waɗanda ya hane daga aikata su a matsayin wani ɓangare na adalcin allah maɗaukakin sarki domin kuwa shi allah ya fi sani akan bayansa dangane da abin da ya fi dacewa da su kamar yadda shi ne ya fi sani akan abin da zai amfanar da su da kuma wanda zai cutar da su fere da su kansu suka san hakan bilhassali ma akwai abubuwa da su ba su sani ba amma allah maɗaukakin sarki yana sanar da su kuma ta hanyar aiwatar da wannan takalifin da ya ɗora a kan su ne za su iya bin tafarki da ya dace a rayuwarsu kuma su samu sakamako wanda ya musu alkawali kuma rashin aiwatar da wannan takalifi shine zai kai su gabarin sahihin tafarki tare da faɗawa cikin karkatacciyar hanya wadda ba za ta kai su ga abin da Allah ke son su kai gare shi ba na wato samun gafararsa da rahamarsa da kuma aljannarsa da kuma kubuta daga fushinsa da azabarsa a yau ma da Allah Malam Ibrahim Alzazaki zai ci gaba da bayaninsa daga inda ya tsaya a makon da ya gabata. Bismillahir Rahmanir Rahim wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyina wa habibi qulubina wa shafi'i dhunubina Abil Qasim Mustafa Muhammad wa ala ali tayyibin at-tahirin al-ma'sumin sima baqiyatillah fi ardi sahib al-asr wa zaman arwahum arwahuna lahu fida. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu to a darasin mu na baya a cikin wannan shiri na darussa daga nahjul balaga mun ɗauko magana ne dangane da adalan Allah muka ce kuma daga cikin wuraren da wannan adala tasa ta bayyana ko ta inda ya bayyana da wannan adala tasa akwai takalifi mun kuma yi bayani a baya akan ma'anar takalifi shine ainihin kallafa ma bawa yi ko bari a babin adalan Allah da rahamarsa mun faɗi a cikin wata hudu ba wanda ban amince ta ba 193 a cikin ta da cikin jimla abin da Amir Mumini ke cewa wa alamu ibadallah annahu lam yakhluqukum abatha wa lam yursilkum hamala ku sani ya ku bayan Allah Allah fa bai halarci ku da wargi ba da wasa ba kuma bai kyale ku bai sake ku wawai ba ma'ana halittanku da manufa kuma ba a kyale ku ba ku san wannan dalilin da ya sa aka yi ku ba ba a kuma kyale ku da jahilci ba an sanar da ku an umarce ku an hana ku to kuma a hudu ba ta 290 yana cewa wa'alamu anna ma kallafa kun bihi yasir wa anna thawabahu kathir ah, ya subhanallah wato kuma ku sani abinda Allah ya kallafa muku shi kaɗan ne sassauka ne kuma ladansa mai yawa ne wato Allah ta'ala bai dora muku abin da ba za ku iya ba kun bai dora muku da yawan gaske ba har ma ainihin ya zama ba batun abin a ce ya fi karfin ku ba ko kuma ya zama ya wahalshe ku ba bai samu abin da zai wahalshe ku yasir sassauka mana kaɗan sassauka abin da ya kallafa muku kenan sannan kuma wajen ba ku lada ba yana ba ku lada daidai gwargwadon aikin ku ba ne a yana ba ku lada na har abada ne ɗauki misali ya kallafa muku ku yi sallah biyar a rana amma in ya tashi ba kula ladan wannan zai ba kula da ne wanda yake ba shi da iyaka ganin cewa ya san cewa a tsawon ku in dai kun rayu din to abin da za ku yi kenan matukun kun tsaya da wannan takalifi saboda ka ladansa bai da iyaka saboda kaga a babin takalifi din kamar da muka yi bayani baya takalifi fa ba yana nufin kundata ma mutum ne ba yana nufin matsa masa ba ne a yana nufin rahama ce gare shi domin an kallafa mashi abinda in bai yi ba zai cutu an ce masa wajibi ko an kallafa mashi barin abinda in bai bari ba zai cutu duka wannan matsala yana komawa ga shi bawan ba yana komawa ga Allah ne ba Allah ta'ala ta'ala Allahu baya amfanuwa da ibadan bayi kamar yadda kuma ba zai cutu ba da sabon bayi su ne suke amfana da wannan يا نور الجلالة يا سيف العدالة يا سري الأسرار يا حامي الجار To har yanzu dai muna tare da Sheikh Ibrahim Azizzaki inda ke cikin bayani a cikin wannan shiri namu da yake fitar mana da darussa daga wannan littafi na nahajul balaga akan matsayin takalifi da kuma yadda ɗan adam ya zama mai zaɓi wajen aiwatar da wannan takalifi ba tare da tilasti daga wajen Allah ba kuma Allah maɗaukakin sarki ya saka wannan takalifi ne daidai da abin da za su iya bai kallafa musu abin da ya fi ƙarfinsu ko ikonsu ba ga dai ci gaban bayanin daga malam a wata huduban huduba ta da 78 kina mirmu ne cewa wakallafa yasira ya kallafa dan kadan sassauka yasira yana iya zama da ma'anan kalila amma dai ana yanzu sassauka wato ma'ana mara wahala walam kallif asira bai kuma kallafa mai wahala ba wa ata alal kalili kasira kuma ya ba da mai yawa akan kadan wato mutum ya dan kadan a bashi mai yawa walam yu'sa magluba ba a saɓi Allah a kan an rinjaye shi ba wato masu saɓan Allah ba suna yi ne akan sun fi ƙarfin Allah ba wannan yana da cikin ainihin abin da waɗansu suka rudu ganin cewa to ya aka yi to shi Allah ya ƙyale ake saɓansa to ai ya sa ka a gidan jarabawa ne da sannan insha Allah za mu yi ɗan ƙarin bayani musamman akan wannan batun jarabawa ana jaraba ka ne ba ana maka hukunci ba ne nan gidan aiki ne gobe ne gidan hisabi saboda ka ba ana hisabi ba in ka saba wa Allah yana jiran kai saboda ka ba ka saba masa ne akan kafi karfin shi ba saba ma Allah kan ya kafi karfin shi walan yi usan magluba walam yuta mukraha kuma ba a yi mashi da'a a bisa dole ba yawa wato ainihin kama alaɗa a kayi masa ne ainihin bisa zaɓin ƙashin kanka Allah ta'ala bai kallafa maka kai ko ko ka zo ba ya bai ka ne da zaɓin kai don ƙashin kanka bisa zaɓin kanka don kaga ya dace kai walam a anbiya'a la'iba bai aiko annaba don wasa ba wato ma'anar manufa ainihin an aiko su da saƙo ne don su tsamar da bayi ba kawai sun zo ne haka nan ba walan yunzilil kitaba lil ibadi abasa bai kuma saukar da littafi ga bayi don wasa ba shi ma saukar da alkur'ani ba an saukar ne kawai don a karantawa a rera a yi gasa kamar kawai shi kenan kayan karatu ne na nishadi o'o abinda ake faɗa da gaske da wa'ada da wa'id duk da gaske wala khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma batila kuma bai halicci sammai da ƙasa da abin da ke tsakanin su nan kawai ba wani baɗilan wato ba wata manufa kamar a banza matsala ya karkar wannan da ayan alkur'ani da take cewa zalika zannu ladina kafaru fa yulil ladina kafuru minan nar wannan shine zaton wanda suka kafirce sun dauka Allah ya halicci sama da ƙasa hakanan kawai ne ma'ana a banza ba da ba ta wani manufa ba kawai ga sunan ne dai kawai halittar samai da ƙasa an yi ne domin mu domin ya ba mu daman zartar da abin da aka yi mu domin sa kamar yadda Allah ta'ala ke cewa suratu Ibrahim Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraj bihi minas thamarati rizqan lakum wa sakhara lakum al-fulka litajriya fil bahri bi amri wa sakhara lakum al-anhar wa sakhara lakum ash-shamsa wal qamara da'ibain wa sakhara lakum al-layla wan nahar duk Allah ta'ala ya kore muku wannan ne domin ku iya amfana da su wajen kaiwa ga wannan matsayi da ya yi ku domin shi wannan kuma shine in ka tattara yana nufin kaga ya tabbatar maka da cewa halittan ka ba kawai ba ne to kuma a wani wuri an tambayi amirar mu'mini dangane da ma'anar la haula wala quwwata illa billah sai ce ma'anansa inna la namliku ma Allah shay'a eh, ban mallaki komai tare da Allah ba wato komai na Allah ne ke wala namliku illa ma mallakana ban mallaki komai sai abin da Allah ya mallaka mana ta mallaka na ma huwa amlaku bihi minna kallafana duk lokacin da ya mallaka mana abin da shi ya fi mun iko da shi ya ce to gashi yana hannunku to zai kallafa mana to kaga ya baka zaɓi ke wa mata akhadahu minna wa da'a taklifahu an duk lokacin da ya karbe wannan abin da ya mallaka da hannun mutu ya ce sai ya cire mana taklifi wato in ya zama abin yana ikonsa ne ba mu da zaɓi a kai to shi kenan ba ta fali amma in ya miƙa mana ikon ce to yanzu yana hannun muna da zaɓi to a ne ta kalifi yake wannan ana ya samu wannan a hudu bansa ta ɗari hudu da hudu to da yake lokaci yana hararan mu wannan ina fata an fahimci abin da muke nufi da cewa takalifi yana da cikin mazharorin adalan Allah ta'ala wa sallallahu ala muhammadin wa alihi يا نور الجلالة يا سيف العدالة يا سري يا حامي To jama'a masu saurare da wannan ne maka kawo ƙarshen wannan shiri namu na wannan lokaci. Sai idan Allah ya mu a mako na gaba za a ji mu ɗauke da ci gaban shirin daga inda muka tsaya. To amma kafin wannan lokacin godiya ta musamman ga Sheikh Ibrahim Yakub Azazaki daga taron najeriya da ya kasance tare da mu a cikin shirin a madadin waɗanda suka haɗa mana sautin shirin da ke muku fatan alheri wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu بغياست این عالم نموده علم خدای تو fatoyin musulunci أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi tayyibin tahirin. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a ci gaban shirin fatoyin musulunci. A ci gaba da bayanin da muke yi kan sallar jam'i. A yau za mu fara magana ne dangane da sharaɗin sallar ta jam'i kamar haka. Na farko, mutumin da zai yi koyi da liman a sallar jam'i da ake kiransa da mamu, kafin ya yi ƙabbarar harama, wajibi ne ya kudurta niyyar bin limamin da zai ja gamar sallar jam'in, wato bayan ya san limamin da zai jagoranci sallar, saboda tantance limamin da ya cika sharaɗin limanci, sai ya kudurta niyyar yin koyi da liman ta hanyar nuni da yatsa, ko zuciyarsa ta yi ishara ga limamin. Ba sai ya ambaci sunan limamin ba, wato dai, mamu zai ƙudurta a zuciyarsa cewa ya yi niyyar koyi da wannan limami ko wani da ke limanci, sai ya yi ishara gare shi da yatsa ko da zuciya, daga nan ya zame mamu da yake koyi da liman a sallar jam'i. Idan mutum ya shiga cikin sahun sallar jam'i ba tare da ya ƙudurta niyyar bin liman ba, to bai zame mamu ba, ko da kuwa ya bi liman a dukkanin ayyukan sallah, don haka, kamar shi kaɗai ya yi sallarsa. wanda matuƙar ya bar rukuni ko ya tauye rukuni sallarsa ta ɓaci idan mutum yana kokonto shin ya ƙudurta niyyar bin liman ko bai ƙudurta ba to zai ɗauka bai ƙudurta ba ko da kuwa yana cikin sahu ne saboda haka sai ya ƙudurta niyyar bin limamin domin ya shiga cikin sallar jam'i amma idan har mutum ya riga ya fara wani abu da ke cikin ayyukan sallah to zai ɗauka ya ƙudurta niyyar bin liman tun da fari sai kawai ya ci gaba da gudanar da sallansa a matsayin mamu. A sallar jam'i ba sai liman ya ƙudurta niyyar limanci ba, kuma da a ce mutum yana sallar shi kaɗai ne, sai mutane suka zo suka tada sahu a bayansa suna bin sa sallah, to sallar ta zame ta jam'i, ko da kuwa bai san mutane suna bin sa sallah ba, sai bayan da idar da sallar, amma a sallar juma'a da sallar idi na wajibi. da jam'i sharaɗi ne na ingancinsu, wato ba a yin su sai a cikin jam'i, a nan mutumin da zai jagoranci sallar dole ne ya san shi ne limami. Na biyu, mamu da zai shiga cikin sallar jam'i, dole ne ya tantance limamin da zai yi koyi da shi, wato dole ne ya kasance da limami guda ɗaya yake koyi, domin ba a koyi da limamai biyu a sallar jam'i guda. hakanan bai halatta mutum ya yi koyi da mamun da yake bin wani sallar jam'i ba, wato limamin da yake binsa, sallarsa shi ma mamu ne, idan mamu ya ƙudurta niyyar koyi da liman, wanda yake zaton amur ne, da ya san ya cika sharuɗan limanci, sai ya bayyana masa zaidu ne, to idan zaidun shi ma ya cika dukkanin sharuɗan limanci, to sallarsa ta inganta. Amma idan zaidun ba adali ba ne, to matuƙar a sallarsa ya ƙara rukuni ko ya tauye rukuni a sallar bisa mantuwa, to sallarsa ta ɓaci. Idan mutum ya fara sallah shi kaɗai, sai aka tada sallar jam'i, to ba zai yiwu yana cikin sallar ya canza niyyarsa zuwa ga sallar jam'i ba, domin ƙudurta niyyar shiga sallar jam'i tun daga farkon sallah ake yi, amma ya halatta mutum ya shiga cikin sallar jam'i a duk halin da ya tarar da liman. To jama'a, a nan ne za mu yi sallama da ku sai a mako na gaba za mu ɗora daga da muka tsaya wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatuhu. filin faɗakarwa. bismillah rahman rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku cikin wannan shiri na filin faɗakarwa shirin da ke yin tsokaci akan muhimman lamarra da suka danganci rayuwar musulmi da kuma matsayin addini a cikin dukkanin sassa na rayuwa inda mukan zanta da malaman addini da kuma masana kan lamura daban-daban tare da yin nazari a kansu a mahangar musulunci idan masu saurare suna tare da mu a shirin da ya gabata muna magana ne akan mahangar alkur'ani mai tsarki a addinin musulunci a yau muna tare da malam sale da ya kasance tare da mu a makon da ya gabata daga jamhuriyar Nijar da ke yin nazari a cibiyar ilimi ta birnin kom a bangaren addinin Musulunci wanda yake mana ƙarin haske dangane da abin da ake kira Musulunci a cikin Alkur'ani mai tsarki sai a biyo mu sannan hankali a cikin shirin. ashirin da ya gabata malam sale umar wuruje ya yi mana bayani akan ma'anar kalmar silm wato aminci da zaman lafiya kamar yadda alkur'ani mai tsarki ya kira addinin musulunci da wannan suna inda a cikin wata aya mai tsarki ya kira dukkanin mummune da su shiga cikin silm wato aminci baki ɗaya wato su miƙa wuya baki ɗaya ga allah maɗaukakin sarki a yau malam sale umar Wuroje. yana ɗauke da ƙarin bayani kan bayanin da ya fara mana a makon da ya gabata. Addinin Musulunci addini ne wanda yake kira zuwa ga sulhu zuwa zaman lafiya wato ha Allah yake nunawa wato yake ta udukulu fi silmi kafa shi addinin musulunci ainihin kansa wato shine zaman lafiya da sulhu wato shi ya samu a cikin addinin musulunci a in ka ga dan uwanka musulmi zaka ce mishi assalamu alaikum wato aminci ya tabbata gare ka amma duk da haka da yake akwai wanda suke son su bice wannan haske na Allah subhanahu wata'ala suna bata mishi suna da bakunansu da hanyoyi daban-daban wato kamar yadda Allah ya ba mu labari yuridu na an yi yutfi'u Allah bi afwahihim wa aballahu illa an yutimma nurahu walau karihal kafirun anan wannan ayoyin suna nuna muna duk wannan da musulunci yake wa musulunci da yake yana daidai da zama lafiya amma maƙiyan addini ba za su gushe ba suna son su bice wannan wato haske da bakunansu da sauran wato hanyoyin da suka mallaka to nan sai Allah ubangiji subhanahu wata'ala ya ba mu hanyar cewa mu ma fa muna iya mu kare kanmu mu kare lafiyar mu shine aka ba mu hanyar jihadi wanda hanyar jihadi ta yau ana son a bata ta a nuna wato wata hanya ce ta ta'addanci alhali wato kamar yadda likitoci suka nuna muna tabi'a ma na ɗauke da wannan hanya ta Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda wasu ayoyi suke cewa walan tajid li sunnatillahi tabdila walan tajid li sunnatillahi tahwila wato dokokin Allah ba su canzawa hatta jiki yana da kwayoyin garkuwa wanda suke kare shi kamar yadda Allah ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ba musulunci hanyar jihadi wanda yake kare mutuncin mutanen shi wato da dukiyansu wanda wato wasu daga maƙiyan musulunci suke so su bata mai suna ta wannan sun rufe ido cewa musulunci a cikin alkur'ani mai tsarki yana daidai da zama zama na aminci wato zama zaman lafiya kamar yadda ta ke ce a shigo gaba daya a cikin wato sa'annan har yau zama wannan zamanin ya gaskata ƙur'ani na cewa babu wata ƙasa sai dai tana da ministiri wanda suke kula da tsaron wannan ƙasai wannan ma tsarin musulunci ne na jihadi Hakika alkur'ani mai tsarki bai bar mabiya addinin Musulunci a cikin duhu ba akan ma'anonin Musulunci. Hakika alkur'ani mai tsarki bai bar mabiya addinin Musulunci a cikin duhu ba akan ma'anonin Musulunci da imani, tare da bambance matakin Musulunci na farko wato daga lokacin farta kalmomin shahada biyu na shidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah maɗaukakin sarki kuma shaida cewa Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi manzansa ne. Ta yadda yin aiki da saƙon Allah da manzansa tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da yalan gidansa ya zo da shi kamar yadda Allah ya yi umarni ke kai musulmi zuwa ga mataki na imani. kamar dai yadda aya mai albarka a cikin alkur'ani ta bayyana wa larabawan ƙauye da suke ikirarin imani a gaban manzan Allah kuma aka bambance musu musulunci da imani ta yadda musulunci yake bayar da ma'ana mafi faɗi imani kuma yakan kasance ta hanyar musulunci da kuma lizimtuwa da koyarwarsa ga malam sale dauke da ci gaban bayaninsa kamar gyaran magana ko kuma abin da ɗaliban addini suke cema istilah ko kuma mustalah suna cewa al'amu wal ma'ana guda ya fi faɗi guda kuma ya fi zama wato karami to in muka duba rabbana waje Allah musulmai ne laka musuluncin da annabi ibrahim ya nema shine musuluncin da duk annabawa suka zo da shi wanda shine am ko kuma shine ma'ana mai fadi wato wanda ya fi ma'anan musulunta kaɗai sai mutum ya zo ya ce ashadu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah har yanzu bai san sauran musuluncin ba bai mai wuyan shi gaba ɗaya ga Allah ubangiji subhanahu wa ta'ala wannan musuluncin shi yake daidai da babban imani imani wato mai ma'ana mai faɗi wanda Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu aminu billah wanda suka yi imani kuma su ƙara imani da Allah to wasu daga cikin malamai suna cewa amanu ɗin su ne wanda suka yi imani da musulunci da suka yi imani da kalmar shahada suna sallah amma har yanzu ba su takankance gaba ɗaya ba su ba da wuyansu gaba ɗaya ga addinin Allah Ubangiji subhanahu wa ta'ala su ne amanun na farko aminu billahi kuwa na biyu shine irin su annabi Ibrahim alaihi salam Eh, imanin da yake ya yi faɗi wato musuluncin da yake ma'anan shi yana da faɗi wancan walakin kulu aslamna wani ma'ana ne daga cikin wannan kama wancan mustalaha na mantik wato ko kuma gyaran magana malaman mantik suna cewa al'umumu wal khusus min waja wato ma'ana guda ya fi girma gaba ɗaya ma'anan guda ya fi zama kankane wato rabbana Allah musulmai laka wa min zurriyatina wannan musulunci wato yana nufin babban imani wato irin imani annabawa da Allah. amma walakin ulu asalam na wancan shine yana daidai da wato wanda ya zo ya karbi kalimatai shahada ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah wato ya shiga musulunci sannan qur'ani yana nuna muna annabawa hatta in za su bar duniya wato sukan ma 'ya'yansu wasiya da su riƙe wato addinin musulunci kamar yadda muke gani a cikin suratul baqara aya ta ɗari da talatin da biyu zuwa talatin da uku ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون واتو النبي إبراهيم دا النبي يعقوب سنا ما أنسو وسيا جاء الله يا زب أمس الدين كذا سيرد سموتو فإن سنا مسلمي واتو فإن سنا متانين دا سكا الأمر أن سكبا دا سبحانه وتعالى أقرشه آية تنا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله wa huwa muhsin wattaba millat ibrahim hanifa babu wani wanda ya fi kyautata addini kamar wanda wato ya meka al'amuransa ga Allah ubangiji subhanahu wa ta'ala wato ai kamar mu mu wanda ya musulunta wato wanda ya meka al'amuran shi Allah ubangiji subhanahu wa ta'ala yana mai kyautatawa ya bi hanya ibrahim wadda take ta karkata daga barin kafirci wato annabi ibrahim da Allah ya rike shi babban masoyi wato babu wanda ya fi kyautata addini kamar wanda ya bi irin wannan hanya wato hanyar musulunci Alƙur'ani mai tsarki ya fayyace musulmi komi dalla-dalla dangane da asalin addininsu. Bisa la'akari da waɗannan ayon ƙur'ani da muka ji a cikin bayanin Malam Sale Umar Wuroje daga farkon hiranmu da shi za mu fahimci cewa lallai addinin annabawa ga baki ɗaya shine addinin musulunci sai dai kawai lokutan aiko manzanni daga Allah maɗaukakin sarki su bambanta da juna amma asalin saƙon ɗaya ne shine kira zuwa ga kaɗaita Allah da kuma mika waya gare shi da dokokinsa da ya shimfiɗa ma ɗan adam domin ya rayu a kansu kamar yadda manzon Allah Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da iyalan gidansa ya zo a matsayin cikamakin dukkanin manzannin Allah da suka zo da saƙonni daga Allah maɗaukakin sarki kuma waɗannan saƙonni su ne saƙo na addinin musulunci duk da cewa waɗannan annabawa da manzanni sun gabace sa amma ya zo ne a matsayin cikamakin annabawa ga baki ɗaya da yarda Allah a mako na gaba za a ji mu ɗauke da ci gaban wannan shiri a madadin shi kansa malam sale umar wuru madawa. da kuma waɗanda suka haɗa mana sautin shirin musamman Muhammad Aminu Ibrahim nake muku fatan alheri ta kasance tare da mu a mako na gaba. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Ya ilaha alkauni ya sanadi ya maula ya duniya Thank you.